This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ibrahim kalmasi garba ne tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau laraba 4 ga watan satumba kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanun labarai. To Ibrahim an kashe mutane 81 a wani hari da ake zato mayakan Boko Haram ne suka kai a jihar buyobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. a jiya talata kuma amurka ta yi kira da kakkausar murya ga isra'ila da hamas da su cimma yarjejeniya na tsagaita wuta a yakin da ake gwabzawa a kasar wato a gaza kanin tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa a wata karar da ya shigar a kotu a jiya talata cewa ba zai amince da zargin aikata laifi a shari'ar da aka sake tayar da shi ba game da zaben shekarar 2020 To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan tarewar wasu jigajigan harkokin tsaron najeriya a arewacin kasar mai fama da matsalolin tsaro idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da karfi shugaban kasa ya fahimci lalurar da ke damuwa arewa ita ce matsalar tsaro ya ɗauko mu gabaki mu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsa hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban kasa shawara a kan tsaro da eh, minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne. Za kuma a ji halin da ake ciki bayan ambaliyar ruwa da aka yi a jihohin arewa maso gabashin Najeriya inda aka rasa rayuka da dumbin dukiyoyi. Yaran yan gida ɗaya nan su uku su kawai sun fita wasa ne ya ya su Allah amma Allah ji kansu. Gaskiya ba mu ji daɗin abin ba. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyina ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali kan matsalolin tsaro a arewa maso yammacin Najeriya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. akalla mutane 81 ne suka mutu kana wasu da dama suka bata bayan wani mummunan harin da ake zato 'yan boko haram ne suka kai a jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya kimanin mutane 150 da ake zargin 'yan boko haram din ne dauki da muggan makamai da suka hada da bindigogi da rokoki suka kai hari a mafa a kan babura sama da hamsin da misalin karfe hudu na yamma a ranar lahadi in ji abdulkarim dungus kakakin 'yan sandan jihar yobe sun kashe mutane da dama kana sun kona shagogi da gidaje yanzu ne dai muke kokarin tantance ainihin mutanen da suka kashe dungus ya ce da alama dai wannan wani hari ne na ramuwar gayya na wato kashi da wasu 'yan ta'addan da aka yi wa wasu 'yan ta'addan boko haram su biyu da 'yan sa kai suka yi daga ƙauyen bulama abdul wato jalaluddin wani jami'in yankin ya kara da cewa daga alkaluma da suka tattara sun tabbatar da an kashe akalla mutane 81 a harin boko haram da wasu kungiyoyi na 'yan ta'adda sun kwashe sama da shekaru goma sha biyar suna tafka ta'asa arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe sama da mutane dubu arba'in a jiya talata amurka ta kira da kakkausar murya ga isra'ila da hamas da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ya kusan shiga watanni goma sha ɗaya a gaza kana a saki sauran mutane da mayakan suke garkuwa da su akwai mutane da dama da har yanzu ake garkuwa da su suna jira wato a kulla wannan yarjejeniya domin a mayar da su gidajensu lokaci ne da ya kamata a kammala wannan yarjejeniya in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller yana faɗa wa manema labarai bayan da sojojin isra'ila suka gano wasu gawarwaki shida a ƙarshen makon da ya gabata wanda hamas ta harbe su har lahira a cikin wani rami a birnin rafa da ke kudancin gaza mutanen isra'ila ba za su kuma iya ci gaba da jira ba su ma falasdinawa da suka sha bakin ba sakamakon wannan yaƙi su ma ba za su iya ƙara jira ba haka zalika duniya kanta ba za ta iya jira ba in ji mila ya ce a cikin 'yan kwanaki masu zuwa amurka za ta yi aiki da masu shiga tsakani na misira da kuma katar domin matsa kaimi a kai ga kulla wannan yarjejeniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa a wata karar da ya shigar a kotu a jiya talata cewa ba zai amince da zargin aikata laifi a shari'ar da aka sake tayar da shi inda aka same shi da laifin yunkurin sauya shan kayi da ya yi a zaben shekarar 2020 Trump dan takarar jam'iyyar Republican a zaben ranar biyar ga watan Nuwamban wannan shekara ya ajiye damarsa da doka ta bashi ta bayyanar kotu kana a maimakon haka ya umarci lauyoyinsa da shigar da kara na kin amincewa da aikata laifi batun samun sa da laifi da aka sake tayarwa wanda lauya na musamman jack smith ya samu a makon da ya gabata ya hada da waɗancan tuhume-tuhume guda hudu da masu gabatar da kara suka yi wa trump ɗin a bara an zarge shi da yunkurin damfaran amurka tare da hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon zaɓe da kuma hana masu wuka da kuri'a yin zaɓe na gaskiya aji an ajiye sabuwar tuhuma kana aka sake fasalin wasu zargi da ake masa bayan da kotun kolin amurka ta yanke hukuncin cewa trump na da babban kariya daga tuhuma akan ayyukan jami'an da ya dauka a su masa aiki a matsayinsa na shugaban kasa an shirya masu gabatar da kara da lauyoyin trump za su bayyana a gaban kotu a ranar alhamis domin sanin mataki na gaba bayan hukuncin kotun koli akan kariyar da trump ke da ita To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda arewacin kasar musamman ma arewa maso yamma da arewa maso gabas ke fama da tsananin rashin tsaro wanda don haka ne ma shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci wani ayari na ma'aikatar tsaron kasar bisa jagorancin karamin ministan tsaro bello muhammad mutawalle da ya tare sakkwato don ya sa ido sosai da kuma murkushe 'yan ta'adda a yankin bayan da ayarin ya isa manema labarai ciki har da wakilinmu muhammad nasir sun buƙaci ƙarin bayani daga ƙaramin ministan sai ya ce wannan zuwa mun yi shi ne a kan umarni na shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya umarce mu ga gabaki ɗai mu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta najeriya cewa mu zo sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu karfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda. Minista Mutawalla dai ya gaya ma manema labarai ciki har da wakilinmu cewa Sam Najeriya ba za ta lamunta da duk wani karan tsaye na kakafa haramtattun hukumomin 'yan ta'adda cikin ƙasa ko tilasta ma wasu mutane bin umarninsu ba. Kamar da ka sani Najeriya ƙasa ce tana da yawa kuma ƙasa ce da ba za mu yadda ba muna da tsari na ƙasarmu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu. Saboda shugaban ƙasa yana baƙin ciki da abin da ke faruwa kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da karfi to ya arewa ne shugaban kasa ya fahimci lalurar da ke damuwa arewa ita ce matsalar tsaro ya ɗauko mu ga baki mu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsa hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro nuhu ribadu da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne yayi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mu duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro shi ya samu nan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi watakila da yake yaƙi an ce ɗan zamba ne minista ta ya yaƙi bayyana ma manema labarai yadda za su bullo ma 'yan ta'addan wannan karan da suka tare a arewa. to kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yi tsari yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro amma allah da al'umma na wannan yanki za su samu sauki kuma za su ga cewa wannan abu da shi shugaban kasa ya na turo mu mu zo nan insha allahu kwalliya za ta biya kuɗin muna zato ga allah zai ba da nasara ga jami'an mu na tsaro mm. dukkan su allah da za a samu gama da su insha allah To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kan gaba ba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. venezuela ta ba da umarnin kama ɗan takarar zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa edmundo gonzalez wani mataki da ya sha tofin alatsi ne a jiya talata daga kasashe da dama ciki har da brazil da amurka da kuma kungiyar tarayyar turai sammacin kamin na zuwa ne a lokacin da kasar ta kudancin amurka ta fada a cikin takaddaman zaɓe gonzales ya ce shi ne wanda ya lashe zaben shugaban kasa na ranar 28 ga watan yuli yayin da shugaba mai ci nicolas maduro ya ce shi ne ya nasara kana ya ci gaba da yin mulki babu shakka cewa ana samun karuwar mulkin mallaka a venezuela babban mai ba brazil shawara a kan manufofin kasashen ketare celso amorin yana shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters a jiya talata yana mai cewa kama gonzales zai zama tamkar kama siyasa ne kuma ba za mu yarda a samu fursunoni na siyasa ba wannan wani sabon misali ne da maduro ke kokarin ci gaba da shi don ya dore wato akan karagar mulki akan dole da kuma wato kin amincewa da gonzales ne ya samu kuri'u masu yawa a ranar 28 ga watan yuli a cewar mai ba da shawara a kan tsaron kasa a fadar white house john kirby wanda ya ce sammacin kama gonzales ba shi da ma'ana a ƙarshe ministan kiwon lafiya na ƙasar kamaru mr maluda malashi ya gargadi al'umman kasar da su wato da su karbi allurar rigakafi da ake gudanarwa a wannan lokaci na zazzabin cizon sauro wanda ba a yi ba zai iya jefa al'ummar kabaru a cikin wani hali ni ni'asu musamman ma yankunan wato a yanayi da ake ciki na damina. wasu sassan kasar na fama da ambaliyar ruwan sama inda hukumar lafiya ta duniya who take haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar kamaru suna gudanar da aikin rigakafin ga dai muhammad awal garba da ƙarin bayani a wannan rahoto. wannan allura da yi za a gudanar ne bisa haɗin gwiwa na ƙungiyar lafiya ta duniya oms Mamuda Malashin ya ce. Dole ne mu tsaya mu ɗauki wannan alluran domin muna neman ci gaba ta ɓangaren lafiyarmu kuma wannan allura za a bayar bayi da cutarwa ko da kankani. Na tambayi shugaban gudanar da allurar na ƙasar Kamaru wanda yake wakiltar ƙungiyar OMS na duniya alhaji baba mustapha shi ma ga abin da ya ce shi wannan rigakafin da ake na cizon sauran da zame ba da zazzabin nan to shi nake ce ma dukkan al'umma su yi abu ne mai kyau wannan rigakafin na da kyau domin daga yaro mai wata tara zuwa babba mai wata mai shekara 60 sai waɗanda su karbi allura su ma sun yi min ƙarin hasiye kamar haka wannan allura maganin zazzabin cizon sauro ne to shine gwamnati ta turo a ringa yi mana saboda rigakafi na kare mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu. A na yarda da shi saboda na ga tuntuni ana da mutanen su allura nan wato nasu falu sufiye version si an sa gwamnati yana taimake mu mun allura ne. Wannan allura ne tana da mahimmanci ga al'umman kasar jamhuriyar Kamaru kasancewar ana cikin damina an da ake kwara ruwan sama kamar da bakin kwarya a kasar Kamaru har waɗansu sassan na kasar suna samun matsala na ambaliyan ruwan sama. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba a kuma gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni wanda zai sake kai mu Najeriya. inda ambaliyar ruwa ta hallaka mutane a akalla takwas a arewa maso gabashin kasar baya ga barnata ɗanbin gonaki da dukiyoyi daga maiduguri ga wakilinmu ibrahim mustapha ibrahim da ƙarin bayani kimanin mutane biyar suka rasa rayukansu a dalilin ambaliyar ruwa a maiduguri duk da yanzu haka hukumomi da ke da alhakin tantance irin barna da ambaliyan yayi yi ba su bayyana a hukumance ba inda gonaki da dama ruwa ya cinye su a wasu sassan jihar borno lamarin da ya janyo lalacewan amfanin gona wasu dangin mamatan sun bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara daga allah dukkansu ubangiji allah ji kansu da rahama allah ya sa mutuwa hutu ne mu ma abin da muke jira in ta mu ta zo allah sa mu cika cikin kalmar la ilaha illallah sai na muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama Allah kuma ya gafarta musu kuma na jan hankalin mu duka wanda suke kan mulki da Allah dan annabi dai an san halin da abin da yake faruwa a yi kokari dai a sake taimaka jama'a assalamu alaikum Allah gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su a yan kwanakin nan dai ana samun yawaitan karin ruwa daga dukkan madatsun ruwa da ke jihar Borno inda yanzu haka kogin Gadabul da ke kewaye da sassan jihohin arewa maso gabashin Najeriya najeriya da ma wasu yankunan kasar kamaru da tafkin chadi suka cika wadda hakan ya kai ga hanyoyin madatsun ruwa sun cika da ma mamakon ruwan sama wasu manoma da ambaliyar ruwan ya shafi gonakinsu sun bayyana yadda al'amarin ya riske su gaskiya gona fa yanzu gashi mun yi noma amfani ya riga ya tashi ruwa kuma ya shiga wajen wani wuri man kaje sama da gwiwa wani guri gwiwa haka amfani gaba daya sun lalace a cikin ruwa muna neman tallafi je gaskiya ruwa kan ya zo shi da sa domin gaskiya magana har ga alari da kayan kai ne manomi a yankin har ga alaga gaskiya za ka ba da hanyar da za mu je mu gona. yanzu haka dai an samu urgujewan hanyoyi a sassan jihar borno irin su da chibok da ma mahaɗan hanyoyi da ya haɗe wasu jihohin arewa maso gabashin ƙasar nan daraktan hukumar ba da agajin gaggawa wadda yake duba al'amurorin ambaliyar ruwa dr barkindo muhammed ya bayyana min irin yadda yanzu haka suke kokarin bin sassan jihar wajen bincike barna da asara da aka samu a zantawa na da shi ta wayar talho. eh wannan kan gaskiya abun takaici gidaje su lalace gonakin makwai ambaliya ya dan mamaye yana gonaki kuma ka san dama gona idan aka idan ruwa ya hau kan shuki gaskiya in yi dauki kwanaki rubewa zai don shi ba za samu iska ba shi ita ganyen mashi ma da shi wai sa ba kuma ana ruwa kai aka kada shi gaskiya ba ko a jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno ma dai haka lamarin yake inda ruwa ya sanadiyan mutuwan yara uku a wasu yankunan arewacin jihar lamarin da ya jefa al'umma cikin halin damuwa duba da lalacewar amfanin gona ta bakin wasu manoma a karamar hukumar guru. kare kamboye kare kamboye sama banna yana na ga wani hari na suka rushe inda zan samu tsugunni ma ya gagare ni sai dai in je masallaci ni in kwana a masallaci su kuma iyalai yana wasu na tura su makwata su kwana. Wani mai suna Sale Umar Mashi da ke garin Guru ya bayyana min mutuwan yaran wanda ya ce dukkaninsu 'yan anguwa ɗaya ne. Eh yaran ne wallahi yaran 'yan gida ɗaya nan su uku su kawai sun fita wasa ne sau ruwa ya cinye su amma Allah ji kansu. Gaskiya ba mu ji daɗin abin ba. Muna gira ga gwamnati ta zo ta gyara mana hanyar ruwa tafiyar ruwa hanyoyin don sun lalace. Kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da al'amurorin ambaliya a jihar Yobe ban same shi ta waya ba na yi sako zuwa hada wannan rahoton ban samu sako daga gare shi ba karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri a gaida ibrahim yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewa maso yammacin najeriya manazarta na bayyana matakin da gwamnatin kasar ke ɗauka a matsayin wasan kwaikwayo jama'a assalamu alaikum a daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin rasuwar sarkin gobir na sabon birni a jihar sokoto a hannun 'yan bindigar da suka sace shi wasu al'amura sun biyo baya da masu fashin baki ke ganin sun ƙara bayyana matakin koli na taɓarɓarewar sha'anin tsaro a faɗin najeriya ko baya ga bidiyon martanin kasar gumin ɗan bindiga bello turji kan rasuwar ta sarkin gobir akwai kuma wasu bidiyoyi na kisan jama'a da sauran ayyukan 'yan bindigar daban-daban waɗanda akasari kuma 'yan bindigar ne da kansu suka yada su a duniya. Wanda ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka ga turji da yaransa suna tsallen murna kan wasu tankokin yaƙi na soji da suka ce sun kwace bayan fatattakar sojojin waɗanda daga bisani suka cinna musu wuta. Tuni al'umma musamman a shafukan sada zumunta suka yi ta baiwa wannan al'amari fassarori da dama. abin da kenan ya sa rundunar tsaron Najeriya ta bakin Group Captain Ibrahim Ali Bukar ta yi bayani kan rahoton bincike dangane da wannan lamari. Wato za su je wani clearance operation ne wato suna hanya to kuma karka manta ka san ana cikin Augusta ne wanda ruwan sama ta zamanto sosai sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motan ya kasa tafi haka da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin to alal hakika ana cikin wannan abin bayanan sirri ya nuna akan cewa ga wayannan 'yan ta'addan sun gayya za su taso musu to da wannan aka yi wannan aka ji wannan bayanin sai su kuma sojojin da dabaran mu na mu sai aka yi demobilizing motor da yake an yi kokari a cire shi ta ci tara haka sai aka demobilizing vehicle din to suka yi demobilizing vehicle din suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu suka suka yi advancing to sai wannan yan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta kamar da shi director ya faɗa a sa To wannan lamari kuma ya haifar da shakku kan matakan da gwamnatin kasar ta ce tana ɗauka a yaƙi da ɗan da ƙayar baya. Musamman ma na baya-bayan nan da aka ga ƙaramin ministan tsaron ƙasar Bello Muhammad Matawalle tare da manyan hafsoshin tsaron ƙasar da sunan cewa sun tare a Sokoto domin yaƙi da 'yan bindiga. Lamarin da wasu ke gani tamkar wani wasan kwaikwayo ne da aka tsara. Basharu Altinubu ya isa shugaban kungiyar rundunar adalci kuma ɗan asalin yankin sokoto ta gabas ya daɗe yana bibiyar yanayin tsaron yankin mu mun ɗauki wannan haraka akwai wani al'amari mai muhimmanci wanda sha'anin samar da tsaron ya kasa samu dada da sirrance ne ko da bayyana ne ko da kwarewa ce ko da ainihin unhwani da intelligent report bayanun laƙi fili ne to dukkan dai waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda ya kamata sojan najeriya su tsaya su dibe su domin su gani wani al'amari ne sun karasa kuma mi ya kamata a yi ai ko kusa ba su bisa ga wani al'amari wanda muke gani duk ko kuma mai bibiya al'amura yake ganin cewa hanya ce ta wanzar da samun zaman lahiya wannan yanki da gabacin sokoto wanda shi ya sanadiyar kawo su sokoton ai kaga akwai yankin birnin gwari an wuce keshi ai kaga akwai yankin katsina an wuce keshi ai kaga akwai yankin zauhar an wuce keshi yanzu aka zo sokoto aka ce za a tunkari gabacin sokoton domin a kaɗo waɗannan 'yan bindiga to waɗanga yankunan sun sa wayoyi ne sun ragaice daji ko ko sun sa jami'an tsaro ne sun ragaice dazuzzukan kaga duka waɗanda abubuwa feluwa ce kasawa ce ƙarara wanda mu da ke bibe wannan al'amari shekara da shekaru mun san da akwai rashi akwai kasawa ga yadda ake faɗa da waɗannan 'yan bindiga ai wannan al'amari al'amari ne wanda ya kamata a tsaya a nazarce shi ko mu da ba mu jami'an tsaro ba ko mu da ba mu da training bibiya al'amarin mu kai ko mu da ba mu iya rika bindigobi ai mun sani don mai hakon tsuntsu ba shi tadda hannu nai ta yaya gwamnatin tarayya za ta wada da ɗan bindiga ta wada mai jibi ina na ta yi ta yaya jami'an tsaron za su wada ɗan bindiga su wada mai sun iso jiha su wada mai sun yi taro da mutane jiha su wada mai gobe ana hita domin a wada da shi shin mina ne ake so a ɗauki al'umma cikin wannan ƙasa wannan irin ainihin dubaru ne za a da kusa huda a cewa akwai su kasa karara waɗanda ya sa za a yarda cewa wannan wannan da gaske ne ba shiri ne ake ba shi yasa al'umma ka cewa shiri ne wasan kwaikwayo ta malamin shi kuwa ƙwararre a fannin sha'anin tsaro da binciken sirri dr yahuza ahmad getsu cewa ya yi wannan yanayi ya bijiro da tambayoyi da dama da ya wajaba akan gwamnati ta amsa wa 'yan najeriya. Eh, karamin ministan tsaro ya tattara shugabannin hafsoshin sojan najeriya ya tafi da su yankin sokoto cewar sun tafi su kawo karshen bello turji to tambaya a nan shine ashe bello turji yana da karfin da har sai an tattara dukkanin shugabannin hafsoshin kasa na jami'an tsaro na sojoji musamman kafin a iya magance shi tambaya ta biyu ashe bello turji yana wani guri wanda ba a sani ba tambaya ta uku shin abubuwan da bello turji yake yi kenan yana nuna cewar ya fi karfin najeriya ma'ana wato yana sama da kasar baki daya muna da kananan hukumomi 773 a najeriya kenan yana nufin duk karamar hukumar da aka samu matsala ta tsaro inda waɗansu suka yi turjiya ko kuma suka ja daga eh, sai an tattara shugabannin hukumomin hafsoshin eh, sojan najeriya sannan za a iya ɗaukan magance su to idan aka samu matsalar ta faru a eleme ta faru a raba ta faru a wasagu ta faru a rafi kaga yankuna ne mabambanta na kasar inda na ɗauko jihohin naija da sokoto da zamfara da sauran makamantansu to kenan ko da wannan lokaci sai an shirya an tafi waccan karamar hukumar to idan wata karamar hukumar ta sake samun matsala irin wannan ta ya za a tunkari wannan matsalar ina ganin lallai kullum kamar da nake faɗa jami'an sojan najeriya da jami'an tsaron najeriya suna da gogewa da kwarewa da za su iya yin dukkanin abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta ta'addanci ko sata mutane don kuɗin fasa to amma watakila ni ban yarda cewar kasawa aka yi ba a'a akwai abin da aka ƙi saboda akwai bambanci tsakanin na kasa da kuma na ƙi amma ina tabbatar da cewar da za a yi abin da ya kamata to jami'an tsaron najeriya suna da fasaha da dabara da kwarewa da gogewa wanda za su iya samar da mafita da kuma maslaha kan wannan matsala da take faruwa. To sai dai Kanal Muhammad Dole tsohon babban jami'in soji da ya yi aiki a rundunar kawancen tsaron yankin tafkin Chadi yana ganin wannan matakin ya dace. babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati hukumomi kenan don haka idan an diba haka wannan matakin da an ka ɗauka ya daidai sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi su manya-manyan jami'an gwamnati da kuma manya-manyan hafsoshin sojoji suna zuwa ƙaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci-lokaci ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala amma duk da haka wing commander musa isa salman mai murabus yana ganin matakin da gwamnatin ta najeriya take ɗauka musamman na tarewa a sokoto wani babban abin dariya ne su tare sokoto ko wani wuri ba a bai taso ba alama ce da ke nuna cewa kila akwai abin da ake ce ma break of akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura bai da amfani kuma ba zai taba samar da wani ɗa ido ba ko kuma ya haifar da ɗa ido kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka je suka ji muna wannan magana dariya gaskiya za su dinga mana. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina na sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk yi na ke muku sallama daga Washington DC. Ina gaishe ka da ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. an kashe akalla mutane 81 kana wasu da dama sun bata bayan wani mummunan hari da ake zato mayakan boko haram ne suka kai a jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya kimanin mutane 150 da ake zargin 'yan boko haram din ne dauke da mugan makamai da suka hada da bandugogi da rokoki suka kai hari a bafa a kan babura sama da 50 da misalin karfe 4 na yamma a ranar lahadi in ji abdulkarim dungus kakaki 'yan sandan jihar yobin a jiya talata amurka ta kira da kakausan murya ga isra'ila da hamas da su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta na yakin da ya kusan shiga watanni goma sha daya da ake yi a gaza kana a saki sauran mutane da mayakan suke garkuwa da su tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa a wata karar da ya shigar a kotu a jiya talata cewa ba zai amince da aikata wato zargin aikata laifi a shari'ar da aka sake tayarwa ba inda aka same shi da laifi a yunkurin sauya shan kayi da yi a zaben shekarar 2020 To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin baba ya kuma iri wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu da bulawi sai kuma injiniyan mu ne yanzu jimmy cook ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wasu